daidai lokacin da mutane ke koma su na asali a arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan takadiriyar nasara kan Boko Haram, hukumomin tarayya na bayyana shirin kyautata yanayi a yankunan don sanya kwarin gwiwar samun natsuwa. Mutanen da kan bar sansanonin gudun hijira na yanayin juyan yadda suka tsinci kansu a baya da ma rasa dukiya da rayukan yan uwa. Mataimakin shugaban kwamitin shugaban Najeriya da ke kula da tsugunar da mutanen, Alhaji Tijjani Tumsa, ya ce sun yi duk tanadin da ya zama wajibi. Mun soma maganganu da jami'o'i na wannan jihohi guda shida ga baki daya mu tabbatar da an dawo da malamai kuma gyara makarantun jami'anmu na tsaro suna samun nasarori kwarai da gaske ta fannin karɓo wurare da da a hannun boko haram suke in aka samu nasara mutane suna fitowa wanda sun daɗe ba su samu abinci ba sun daɗe ba su sami kula ta harkar lafiya ba to wannan tsare-tsaren namu yana taimakawa to za mu taimaka musu ta wajen kayan gina gidajensu da kuma sauransu muna karfafa likitoci da suke yankin arewa maso gabar kan kiwon lafiya wa jama'a a kyauta an soma shi a patiskum a yobe state aka yi shi a mulai a maiduguri a wannan wata kuma za mu je mubi a adamawa a wannan kuma muna so a sake tada asibitin nan ta bama za a mai da mutane garin bama bama tana cikin manya-manyan garin da wannan mutanen boko haram suka rusa shi a bangaren 'yan kabilar tibi da suka yi hijira kungiyar mu yace Allah daga Nasarawa na aiki da jami'an tsaro don kwantar da hankalin jama'a sunana Alhaji Muhammad Usaini chairman na yace Allah katul Breeders na jar Nasarawa tibaben da wannan abu ya faru suka gudo suna zuwa Nasarawa state mu muna karbe su ne an sa su a camp camp din wanda gwamnatin jihar Nasarawa suna taimaka suna ci da su waɗansu ma daga ƙauyukan gwamnan jar bene suka gudo sun dawo Nasarawa state sun zauna a away local government da kiyana local government waɗansu al'umman fulani mu su suke taimaka masu suna tallafa masu su ga cewa kauyukansu barayi ɓata gari ba su je sun afka masu suna sata masu kayayyaki ba. Yaya Doso da ya gudun hijira daga Bajin ba a jihar Benue shine shugaban matasa na kungiyar. Muna ta yawo muna gargadi akan maganan yaran mu na Fulani yadda za a yi zauna lafiya duk wanda yake aikata mummuna abu kowa dai ya bari don a sami maslaha mun jawo hankalin jami'an tsaro da su umurci tibabe manoma kowa ya dawo gidansa Allah yadda ba abin da zai faru tun da manya suna nan suna bin magana. A alƙalman hukumar gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Janairun bara, Najeriya na da 'yan gudun hijira a cikin gida miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗari hudu da arba'in da hudu, cikin adadin kuma mutum miliyan ɗaya da dubu saba'in da ɗaya sun rasa matsugunai sakamakon ta'addanci. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja. 那几点？